This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan la'asirar a kan mitoci 22-13-25-31 da kuma 60. Masu juma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da kuma nomad. Suko masu kafar intanet suna iya samun mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet din a eh, hausa.com da kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne. Tare da Ibrahim Alfa Ahmed da kuma sauran abokan aiki ke muku marhaba lalai a shirinmu na wannan lokaci. To kafin mu ji wato ah, wato labarai da eh, ke ne to a yau laraba mahmud ahmad najed zai gabatar da jawabinsa na karshe a matsayin shugaban kasar iran gaban babban zauren tarori na majalisar ɗinkin duniya a new york shugaban libya ya ce harin da ya kashe jakadan amurka christopher steven da wasu jami'an jakadanci guda uku a karamin ofishin jakadanci amurka da ke birnin benghazi harin ta'addanci ne da aka kitsa tun kafin wannan rana kasashen ghana da ivory coast ko cote d'ivoire za su kaddama da wani kwamitin binciken haɗin gwiwa domin bin diddigin mutuwar wasu 'yan kasar ghana takwas da aka kashe makon jiya a harin bakin iyaka To madalla da yake yau laraba ce muna tafi da shirin domin iyali To amma sai an ji bayanin inda aka kwana game da matsalar mata maneta aikin hajji da hukumomin Saudiya suka tsare bisa zargin rashin muharramai. Za a kuma ji cewa shugaban kungiyar Kiristan Najeriya reshen matasa ya mai da martani ga harin kunar bakin wake na baya-bayan nan ta hanyar kiran a zauna lafiya da juna. bincike ya nuna an sami ci gaba a wasu kasashe masu tasowa tara bangaren tsarin kiwon lafiya da jami'o'i suke tafi da shi muna tafi da rahoto na musamman a kai yanzu kam sai a gyara zama sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum yau Laraba Mahmud Ahmadi Najjar zai gabatar da jawabin sana karshe a matsayin shugaban ƙasar Iran ga babban zauren shawarwari na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Ahmadi Najjar zai yi jawabin nasa kwana guda bayan da shugaba Barack Obama na Amurka ya sake nana ta gargadin cewar amurka da ƙawayenta ba za su kyale ƙasar iran ta kera makamin nukiliya ba mr obama ya kara da cewa lokaci yana ƙurewa na warware batu ta hanyar yin sulhu To amma a cikin wata hirar da da kamfanin dalancin labaru na Associated Press Mr. Ahmadi Najar ya yi watsi da gargadin na shugaban Amurka yana mai faɗin cewar kane ne harkokin duniya da Amurka ta yi wato ya kusan zuwa ƙarshe. Ya faɗa kamfanin dalancin labaran cewa da nufin Allah wani sabon tsarin zamantakewa zai iso kuma za mu kawar da abubuwan da suke raba tsakaninmu in ji shi. ahmadinejad zai kammala wa'adinsa na biyu kan kargar mulki a watan yuni kuma karkashin dokokin kasar iran ba zai iya neman wa'adi na uku kan kargar mulkin ba batun tashin hankalin da ya mamaye gabas ta tsakiya cikin yan kwanakin nan zai ci gaba da ɗaukar hankalin babban zauren taron na majalisar ɗinkin duniya a yau laraba yayin da sabon zababin shugaban misira mohamed morsi zai gabatar da jawabinsa na farko gaba wannan majalisa shugaban ƙasar libya ya ce harin da ya kashe jakadan amurka christopher stephen da wasu ma'aikatan jakadanci uku a ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke birnin bangazi harin ta'addanci ne da aka tsara tun kafin ranar a cikin hirar da ya yi yau laraba da gidan talabijin ɗin nbc news na nan amurka shugaba muhammad el magharib ya ce wannan harin da ya wato yana da nasaba bai da nasaba ko kaɗan da zanga-zangar da aka yi ta nuna ƙin jinin bidiyon batunci ga addinin musulunci a baya cikin wannan watan ma jami'an amurka sun bayyana harin a zaman na ta'addanci an kai farmakin ne a ranar tunawa da hare-haren ta'addancin da aka kai amurka ran 11 ga watan sadubban shekara ta dubi da 2001 wannan lamarin ya faru ne a daidai lokacin da dubban musulmi suke zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su game da fim din wato da wani mutumin da ya tsani addinin musulunci ya a nan amurka to kada a shafa da cewar labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasashen ghana da ivory coast ko kuma cote d'ivoire za su kaddamar da wani kwamitin binciken haɗin gwiwa domin bin diddigin mutuwar 'yan ƙasa ghana su takwas waɗanda aka kashe a makon jiya lokacin wasu hare-haren tsallaken iyaka da aka kai akan wasu cibiyoyin soja na ƙasa ivory coast nan da na hukumomi a ƙasar ta ivory coast suka ɗora laifin hare-haren kan 'yan gudun hijira magoya bayan tsohon shugaba lauren bagbo wanda aka gurfa na gaban shari'a ana tuhuma da aikata laifuka na cin zarafin bul'adama mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar ghana chris Fodo ya faɗa wa murya Amurka cewar gwamnatin Ghana ba za ta kyale ƙasar ta zamo sansanin ayyukan 'yan gudun hijiran Ivory Coast da suke ƙoƙarin yin zagon ƙasa ma ƙasarsu ba. Ivory Coast ta rufe bakin iyakokinta da Ghana makwabciyarta bayan hare-haren da aka kai a kan wani garin da yake bakin iyaka da kuma a can Abuja cibiyar kasuwancin ƙasar. Ba bayyana lokacin gudanar da wani aiki na bincike ba. dan siyasar Afirka ta kudu Julius Malema ya bayyana a gaban kotu domin fuskantar tuhume-tuhume na batar da sawun kudaden haram, zargin da shi da magoya bayansa suka ce wata makarkashiyar siyasa ce kawai. Malema, ɗaya daga cikin masu sukar lamirin shugaba Jacob Zuma, ya bayyana a gaban kotun da ke Polokwe a yau Laraba, a bayan da ya miƙa kansa ga 'yan sanda. a ranar juma'ar da ta shige hukumomi suka bayar da takardar izinin kamo malema kuma magoya bayansa da yawa sun kwana har zuwa yau laraba a kofar caji ofis na 'yan sanda inda aka tsire shi tuhumar da ake yi masa ta samo asali ne daga wasu ayyukan kwangilar da ake zargin an yi cuwacuwarsu a gundumar malema da malema din yake hukumomi suka ce ya yi amfani da kudaden cuwacuwar kwangilar wajen sayan gona da wata motar alfarma hudu daga cikin abokan hulɗarsa sun bayyana a gaban kotu a jiya laraba dangane da tuhume-tuhume irin wannan. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, um, kamar yadda aka sani dai a ganin yadda maniyyata aikin hajjin bana mata da hukumomi suka tsare su a Saudiya. bisa zargin rashin muharramai wato batun ya kici ya cinyewa duk da sa bakin mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku da majalisar tarayyar najeriya suka yi na wato sake tuntubar jakadan najeriya a saudiya alhaji abubakar shehu bunu don jin inda aka kwana game da wannan al'amarin sai ya ce So eh, alhamdulillah dai muna nan muna shige da fice da su hukumomin ƙasar saudiya domin a kai ƙarshe ga wannan eh, badakala da ake ce insha Allah na gaba da alhazamu mata masu magana muharram wanda yake a hali yanzu ma eh, na samu zuwa ita wannan eh, kuma ta su ta kasashen waje wanda muka yi lojin ko kuma muka yi kwamfilan na adadin matanmu da aka tsayar saboda maganar muharram wasu an haɗa su da muharrami bai zo ba ko kuma sunansu bai yi daidai da muharramin da aka turo su tare da shi ba wanda yake insha Allah muna kyautu zutan a kai ƙarshen abubuwan na in Allah ya To, ambasada duk da ike majalisar tarayyar Najeriya ta koka dangane da wannan batu na rike matan Najeriya da ake zargin su da rashin tafiya da muharramai har yanzu an ce ma a maimakon ma a sake su sai daɗa kama su ma ake yi. Shin ya maganar take ne? To, to ɗazun na samu rahoton kuma akwai wani jirgi da ya sauka yau daga Najeriya wanda yake yawanci ma duk matan da a ciki kuma an bari sun wuce. Dama matan da suke ta korafi da su irin daga masu shekaru 25 zuwa talatin da biyar ne suke cewa ya kamata inda za su yi ta su je da maharamin su amma daga shekara arba'in zuwa sama ba su da matsala amma in sha Allah nan da awa biyu ko uku zuwa da sha ɗaya na dare zan isa can jidda in Allah da domin in ga halin da ake ciki Allah da. To, to ambasada muna son ka um, tabbatar mana da adadin matan da ake rike da su saboda muna jin bayanai kala-kala shin uh, nawa ne? To gaskiya a halin yanzu ba zan iya ce ma ko adadin mace nawa ne saboda Eh, suna yi suna suna ɗebo wasu daga ciki ana releasing na suna tafiya mm. amma dai yan jiya da shekaran jiya dai fiye da ɗari biyar to amma kaga yanzu an ce an yi releasing ɗin wasu ko kuma an bari wasu wuce ban da gaskiya kinin adadin wannan lissafin da ko nawa ne a can jidda din. Ashe batun. Amma insha Allah zuwa an jima da daddare zan zan in isa jidda zan iya tabbacin da mace nawa ce kenan a nan airport ne Allah da. Wato batun sun kai sama da dubu ba haka bane koko dai shi ma dai baka tabbatar ba. To wallahi ban tabbatar da wannan mutum na gaya maka ana yi ana ragewa ne. Sai suna tsakurwa ana ragewa su kaga bai iya cewa gaskiya adadin mutum. To ambasada akwai kuma wani batu na daman can ana tafiya da muharramai amma kuma um, yan najeriya sun ce uh, wannan kamar wani sabon salo ne na cewa dole a rinka tafiya da muharramai wasu kuma na cewa a'a tun daman can haka tsarin ike a rinka tafiya da muharramai a dukkanin uh, nau'ukan haji shin ya maganar take to gaskiya ko yanzu da ne mitin da su hukumomin ita wannan kasa sun ce dama akwai wannan doka na cewa duk macen da za ta yi tafiya a irin wannan ƙasa mai tsarki sosai da maharaminta. To yanzu kenan kaga shekaru da yawa ita mm. ƙasar mu ta Najeriya watila ana ba sa kula da wannan abubuwan sosai ko kuma idan aka haɗa mace goma sha biyar ko ashirin a ce ga maharaminta wanda yake kaga in suna ya bambanta da sunayen da aka fasfo ɗin ko kuma maharamin bai zo tare da su ba kaga nan ne ake samun matsala. Wato daga yanzu kenan za ku ta rinka faɗakar da maniyyatan Najeriya cewa kowace mace ta tafi da muharrami guda tun daga yanzu abin ya zama doka? Eh insha Allah tun daga mun samu wannan matsala Allah da su hukumomin alhazan jihohi za mu yi faɗakar da su domin wannan abubuwan ba za su sake faruwa ba. To daga can Najeriya kuma shugaban matasa na kungiyar Kiristocin Najeriya Mr. Petrus A.A. Donley ya yi kiran da kai zuciya nesa a martanin sakan harin kuna bakin wake na baya-bayan nan. Ranar Lahadi muna nan a can Uyo taro na kungiyar musulmai domin zaman cin gaba a wannan kasa. Muna wurin muka ji labari cewa an zo an jefa bom a church a can Bauchi har ma an kashe mutane. Banda wannan ma akwai kashe-kashen da ake ta yi kullum a ta bauchi da wasu wurare a ta kasan arewa wannan abin gaskiya ya dame kowanne dan adam a najeriya wannan abin in kasan nan ba su daina irin kashe-kashen nan ba to gaskiya za mu gan abubuwa masu mamaki za su faru a wannan kasa domin kuwa duk abin da yake faru a kasan nan yau mu muke jama kanmu saka ji an kashe mutum kaza an yi wannan kaza kaza Allah baya jin dadin wannan irin abubuwa in ba mu daina ba to da ba san labari a ce ma ruwa ya kwashe gidajen mutane ko ana wuta ya kama ya kashe mutane ba san wannan ba muna ganin a tv a television da sauransu ne amma gashi muke gani a najeriya yanzu nan wannan kurin bai isa yi tunani ba in ba mu daina ba to walla irin wannan abubuwa ba za su kare a najeriya ba so mun koma ga allah mu bar wayan nan kisa-kisan da muke yi a su suka ce in rai ya ɓaci kar hankali ya ɓace in muna da damuwa da juna to mu nemin hanyar mu yi sulhu domin a samu zaman lafiya mun san rikicin najeriya akwai maganar siyasa a ciki ina ba da shawara cewa 'yan siyasan mu na najeriya su haɗa kai su nema inda za samu a ci gaba wannan kasar nan amma duk abin da zai kawo mana tashin hankali abin da zai kawo mana rashin zaman lafiya ba zai yi kyau ga mu matasa ba kuma ina roki matasa na najeriya gabaki ɗaya kar su bi wannan hanyoyin da ake sa su su yi akan dan kuɗaɗe kaɗan za ba mutum ya je ya kashe mutum ya je aikata abubuwan da bai kamata ba wannan kasan namu ne kuma gwamnati ya kamata su samu matasa a cikin ayyukan da ya kamata amma yanzu nan in ka duba matasa suna gama makarantu kullum babu aiki muna da university wani 120 university babu aiki mutane suna gama makarantu kullum ana ta zama kawai ba aiki wannan zaman kashe wando yana kawo matsala da yawa a wannan kasan muna roki gwamnati su yi wani abu a wannan a wannan abun ina roƙon mutanen arewa musamman shugabannin arewa su yi wani abu a kan cin gaban kasar nan domin arewa abubuwan da ke faruwa yana kawo musu cikas ne ba wanda zai yadda yau ya ce zai je kaka wani kamfani ko wani abu a ta arewa da irin abubuwan da yake faruwa inda muke ciki yau nan ba don Allah yake kaunar Najeriya ba ai da yanzu an riga an rabu amma Allah ya san dalilin ya kawo mu kuma duk wanda suke ce suna sa hannu domin a raba wannan kasan wallahi ba za su yi nasara ba in kun duba wannan national pledge da muke kullum muna ce Allah ya ba mu iko domin mu sa zaman lafiya da kuma cin gaban kasan nan to duk wanda yau zai ci a Najeriya zai so a raba wannan kasan ba zai gama lafiya ba shugaban matasa an duba wannan al'amari in ya zo faruwa yakan shafi ah, dukkan mabiya addinan nan guda biyu ku waye ne kuke ɗaurawa alhakin yin wannan ne akwai 'yan ta'adda amma sun fita ga damuwansu to ai dama aka yi da lokacin mutanen Niger Delta suka suka kawo damuwansu lokacin an na lokacin yaraduwa aka yi gyare-gyare ga shi yanzu an dan samu zaman lafiya a wurin arewa ma za a iya yin haka in an gane matsalolin wayannan mutane manya suna nan akwai shugabanni sai a musu magana me damuwanku a zauna a gan inda za a sassauta a shirya a samu zaman lafiya zai fi mana kyau kashe-kashen nan ba zai kai mu ko ina ba wannan ba zai kai mu ko ina kasan nan ba tuma na abinda nake nufi idan ka duba kamar kafafe na a yanar gizo za a ga kamar akwai wata muhawara mai zafi tsakanin musulmi da kirista na najeriya bayan faruwar wani al'amarin na bauchi za ka ji wasu suna cewa musulmi mutane ne masu son da hankali mutane ne masu ta'addanci ah, kai a matsayinka na shugaban matasa na kiristoci na najeriya ya kici ganin al'amarin ne mai martaninka ni maganar zan faɗa ka gani a cikin addini ko a krista muna da mutane wanda ma suna irin wannan tsiya a musulmi ma akwai kowane irin mutane in kowane irin mutane suna nan barayi ana samun su a cikin musulmi ana samu a cikin krista masu aikata tsiya ma ana samu a cikin musulmi ana samu a cikin krista ba za mu ce yau don abu ya faru sai mu ce wai wai musulmi ne suke sa ana yi wannan ba a ni ban yarda da wannan maganan ba abin da yake faru a kasan akwai damuwa a kasan nan wanda ya kamata a haɗa kai ne kurin a san inda za a yi a kawar da wannan damuwa mun san kokarin da shi shi kan president orisa jafo yake yi da kuma sultan of sokoto kullum yake magana akan zaman lafiya ko a jiya ya yi magana ko a ranar ya yi magana ya ce musulmi a haɗa kai a ba zaman lafiya a wannan kasar so duk abin da za a ce wai wani addini ɗaya da suke zaman eh, tashin zaman tsaye wannan ni ban ba da goyon baya ba. wannan haka yake to a shugaban kungiyar matasan kirista petrus donley a hirarsa da wakilinmu a abuja nasir adamu elikaya kenan Bincike ya nuna an samu ci gaba a bunƙasar tsare-tsaren kiwon lafiya da jami'o'i ke tafi da su a kasashe irin su Ghana da Rwanda da Najeriya da Mali da India da Indonesia da Philippines da Vietnam. Kamar dai yadda wani wakilinmu a nan birnin Washington William Eagle ya mana rahoto na musamman a kai, kuma Bello Galadanci ya fassara kuma zai karantu. ilimin ƙididdiga na yin ƙarin haske wajen ganin yankuran da kasashe masu tasowa suke yi dangane da samar da shirin kiwon lafiya ga dukkan mutanen al'ummarsu har da talakawa kamar yadda wani nazari mai suna shirin kiwon lafiya a kasashe tara masu tasowa a nahiyoyin afirka da asia ya nuna sama da kashi uku cikin hudu na mutanen kasar rwanda da philippines na karkashin shirin inshoran kiwon lafiya sama da rabin mutanen ghana vietnam da indonesia duk su ma suna da irin wannan shiri na inshora kasashe goya taran da suka cimma ra'ayi daya na bukatar shirin kiwon lafiya da zai kunshi duk 'yan kasashen sai dai akwai bambanci dangane da da aiwatar da shi wannan shiri Gina Lagomasino ita ce manajan daraktan kungiyar da ke zama a Washington mai suna Results for Development wato sakamako domin ci gaba ta ce samo ingantacciyar hanyar samun kuɗaɗen gudanar da shirin na da matukar muhimmanci. Wasu daga cikin kuɗaɗen ana samun su ne daga wasu kafofi na mutane masu ba da tallafi yawanci akan shirye-shiryen yaƙi da zazzabi, tarin fuka da kanjamau. Raguwa kuma mafi yawancin kuɗin na zuwa ne daga kuɗin shiga na ƙasashen. A ƙasar Kenya ana yankar haraji daga albashin ma'aikatan gwamnati, Najeriya kuma tana samo kuɗaɗen inshoran mata masu ciki da yara ne daga kudaden shiga da ke zuwa daga rahusar bashi wasu kasashe kamar Rwanda da Philippines na karɓar kudaden inshora daga iyali a kowane wata ko shekara. Lagomar sino ta ce a kasar Ghana a kasar ta kasance ɗaya daga cikin kasashen Afirka mafi samun nasara wajen aiwatar da inshorar lafiya ta kirkiro haraji ne na musamman don kawai kula da lafiyar al'ummarta uh, back in, in 2000, Ghana instituted a new value added or sales tax, which was earmarked. Ta ce a shekara ta dubu biyu, Ghana ta kaddamar da harajin kayan saye domin gudanar da harkokin inshorar kiwon lafiya ta ƙasa, kuma harajin ya samar da kwaɗan shiga kuma ta taimaka ma Ghana wajen samar da shirin mai nau'o'in tallafawa masu dama domin taimakawa duka jama'ar ƙasar baki ɗaya. da yawa daga cikin kasashe taran da aka yi nazari a kansu a nahiyoyin afirka da asia sun miƙe wajen cusa kamfuna masu zaman kansu a cikin shirin nasu na samarwa al'umma lafiya masana sun ce saka kamfanoni masu zaman kansu a cikin shirin zai ba da dama ga mutane su zaɓi irin shirin da suke so kuma zai ƙara sauƙin samun kiwon lafiya we have found in the countries that we examine in this study in Asia and Africa, pretty much all of them. Ta ce abin da muka tantance a cikin kasashen da muka nazarta shine dukkaninsu sun kafa hukumomi masu zaman kansu da yake ba su damar sayan inshorar lafiya daga kafofin kiwon lafiya a maimakon mika kuɗi ga ma'aikatar lafiya. Nan gaba fasaha za ta taimaka wajen samar da hanyoyi mafi sauki na wanzar da kiwon lafiya da kuma hana zamba. ta hanyar wayar salula masu nagarta kamar M-Pesa ta kasar Kenya, za a samar da wata hanya mai sauki domin biyan kuɗin inshorar lafiya. there's been a lot of interest in a system that has been adopted widely across India that provides. Tace akwai sha'awar samo fasalin irin wanda ake amfani da shi sosai a kasar India wanda yake samar da shirye-shiryen kiwon lafiya ga talakawa ko mutanen da ke karkashin wannan lema na karɓar wani kati mai suna smart wanda ke dauke da bayanai na musamman dangane da duk wanda ke dauke da shi kamar layukan in yatsu domin yin amfani da shi duk sanda suka je a duba su kuma da waɗannan bayanai za a tabbatar cewa katin nasu ne duk lokacin da mutum ke buƙatar wani abu dangane da kiwon lafiya ana amfani da na'ura domin isar da bayanan abin da ya wakana kuma ana amfani da na'ura wajen biyan ma'aikatar kiwon lafiyar lago Lagomarsino ta ce gwamnatoci za su karu daga waɗannan nazarce-nazarce domin ƙirƙirar shirin da zai daidai kuma ya amfani ƙasashensu. Ta ce ba tattalin arziki ba ne kawai, amma al'umma al'ada da siyasa na da hannu wajen samar da shirin kiwon lafiyar da za ta amfani kowa ba tare da wawashe albarkatun aljihu ba. To da yanzu kuma ga Grace nan za ta gabatar mana da shiri na gaba. Masu saurare barkama da haka Grace Alheri da ke fata iyali na lafiya. Kwanan baya wata budurwa ta gamu da ajalinta sakamakon hulɗa da waɗansu matasa maza da ta saba da su ta hanyar sadarwar intanet. Taka shirin domin iyali zai tattauna akan wannan hanyar sadarwa ta zamani. Na kuma gayyaci Hajiya Bilkisu Yusuf, wata tsohuwar 'yar jarida kuma 'yar gwagwarmayar kare hakkokin iyali, da kuma Mr. Ishaya Bajama, wani mai sharhi kan lamura. Hajiya Bilkisu ta fara da bayyana yadda wannan hanyar sadarwa ta ɗauki hankalin matasa. Wannan hanyoyin sadarwa da aka samu na zamani wato muna kiran shi social media. Hanyar intanet wanda ake amfani da kwamfuta yana da amfani kwarai da gaske saboda za ka iya hurɗa da mutane daga ko'ina a duniya kuma duk abin da kuke so ku za ku iya yi akan ba da hanyoyin taimako da yadda za a ci gaba da wasu ayyuka da samun hanyoyi da alkaluman aiki da labarai da komai da duk irin abubuwan da ake bukata na fannin sadarwa amma akwai illa matasa su fi tafi amfani da wannan hanyar sadarwa saboda yana burge su kuma suna gaisawa da juna a ciki to sai ya zama na kuma mayan su in suka hau kai sai su dinga gaya wa kowa duk abin da yake bai kamata ka gaya mutum ba baka san shi ba baka san daga inda ya fito ka gaya mishi sunanka ka ka gaya mishi iyayenka gidanku abin hannunku da kuke da shi to wannan akwai illa kwarai a ciki kuma har ai maka gayyata ta wannan mm, mm, mm, social media din ta intanet baka taba ganin mutum ba ku je ku haɗu a wani guri baka gaya wa iyayenka ga inda za ka ba an yi haka a kasar waje aka samu miskila nan ma ga shi an yi an ji ba daɗi har ya zo ga kisa saboda mai hattara a gaya wa matasa kada ka faɗi wani abu wanda bai kamata ku faɗa ba akan wani intanet ɗin da social media akwai hatsari kwarai. To Malam Ishaya kamar yadda Hajiya ta bayyana banda ma tallata kai wane ne mai kai dan wane ne akwai ma waɗanda har neman aure ma ana yi ta wannan hanyar sadarwa intanet. Eh ana yi wato wahalar da muke samu da irin sabbin hanyoyin sadarwar sai ya zama mutane ba a zama a natsu a yi wani abu na dogon lokaci. sai ya zama duk abin da ake yi kawai ana yin wannan a yanke ka sami kowal daga wurin wancan ka sami wato gaba ɗaya ba a zama a yi bincike na dogon lokaci akan kowane abu sai ya zama rayuwan ya zama yadda bature ke kira ad hoc gaba ɗaya yara abin da zai ɗau lokaci ko karatunsu wani lokaci sai yana samun matsala su dubi wasu abubuwa ma yana samun matsala saboda ba sa iya tattara hankalinsu akan abin da zai ɗore na dogon lokaci saboda irin waɗannan abubuwa da suke samu yana ɗauke hankalinsu so su yi dogon tsari na dogon lokaci ma ya zama matsala kuma kamar yadda hajiya ta faɗi kafin ka hankara a wannan zamanin ka sai da kanka da sunan kana neman ka sadar da wani ne baka san iya abin da za a yi amfani da shi ba game da information um, information da ka bayar so ainihin shi sadarwa in baka da manufa a cikin makar ka buɗe baki don sadarwa kai kana da manufarka mai jinka yana da manufarsa in baka da manufa mai jinka ke da manufa to kai ka zama kai ne a rana to kullum wahalan da muke samu shine sau da yawa matasa suna fadawa cikin sadarwar nan ba su san me yasa waɗanda suka sa tsarin suke gudanar da shi ba ba a san me suka sa a gaba ba kuma menene riban mu a cikin wannan sadarwar kun lokaci ba a zama a tsafe wannan kafin a shiga cikin kowane irin yanayi na sadarwa sosai ya zama hatsari ne babba ka fada kawai baka san inda aka taso ba baka san inda za a ba ya wato hajiya dukan kun bayyana alfanu wannan hanya da kuma kalubala da yake tattare da shi bari to bari mu eh. ɗauko ta daki-daki bari mu faro da amfanin wannan hanyar sadarwa ta zamani ya zaki bayyana inda za ki ba da shawara kamar yadda kika fara da za a karfafa matasa menene amfanin shiga neman ilimi yanzu to mutumin tuni mu mun farga cewa idan baka nemi wannan ilimin kimiyya na intanet ba da yadda za ka hau kan website to hanyar samun labarai da haduwa da mutane daga ko ina daga duniya muna kiran shi information highway to za a yi ba kai muka farga haka sai muka fara ɗiban ɗalibanmu muka fara ɗiban ɗari muka kai su polytechnic kaduna suka yi ilimin wannan abin sannan muka buɗa musu business center a ƙarƙashin wata ƙungiya mai zaman kanta na taimakon jama'a vision trust foundation muka ɗebe su muka yi musu business center suna irin wannan website ɗin suna kuma buɗa sani ta suke samun abinci dukkan su sun samu aiki yanzu sun ɗaga a yanzu haka akwai wata ƙarin taliya da take ɗiban yara ɗari uku bai fi sati biyu ba muka musu saukan karatu waɗanda suka koyi ilimin kwamfuta nan kyauta take yin shi binta hamid sun ta nan kaduna take saboda haka mu mun gani cewa gwamnati ba su ba abin muhimmanci yadda ya kamata da mu kuma muna ganin ana barin matasan mu baya su yasa muke ɗiban su wannan muke hubasa mu gani mu mun yi a vision trust foundation su mutane kamar malama binta hamidu tana yi ita ma a makarantunta kuma kyauta take yi yana da muhimmanci kwarai daga kasuwanci ne da neman makarantu kamar yadda kike faɗa da kuma neman ilimi neman abubuwan da za ka rubuta a kai da kuma neman bayani akan fannin ilimi iri-iri ko a ina a duniya za ka iya zama ka yi har littattafai za ka iya karantawa cikin aikin makaranta da aka baka. Haka yake lokaci ya kawo gaba saboda haka tilas mu ja birki nan sai kuma shirinmu na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Bilkisu Yusuf wata tsoho 'yan jarida kuma mai fafatukar kare haƙƙoƙin iyali da kuma Ishaya Bajama wani mai sharhi kan lamura a Najeriya. sai kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen daidaita shi da alheri ke muku fata alheri. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad ya dawo da labaran duniya amma a takaice. shugaba barack obama na amurka da dan takarar jam'iyyar republican da ke kalubalantar sa zaben bana mitt romney duk za su yaki neman zaɓe yau laraba a jihar ohio da take yankin tsakiyar amurka a jiya talata mr romney ya fara rangadin yakin neman zaɓe na kwanaki biyu cikin motar safa a jihar mai masana'antu inda ya hau kan drum tare da sa paul ryan kusa da birnin dayton a wannan gangamin farko da ɗan takarar shugaban da mataimakin suka yi tare cikin 'yan kwanakin nan sun ce za su iya farfado da tattalin arzikin amurka abin da suka ce mr obama ya kasa yi shi kuma shugaba obama zai nemi goyon bayan wani bangaren masu jefa kura da ke da muhimmanci wato matasa a gangamin da zai a wasu jami'o'i guda biyu da suke jihar ta ohio a yau la laraba to jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da dare idan allah ya kai mu yanzu a madadin ibrahim alfa ahmad da ya taya ni gabatar da shirin da julie lethas gresham wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu ni ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri huta lafiya sai allah ya kai mu thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.